min masirati kam yu jadu asali kenan ina magana firihi alil janna kanshin kan aljanna min masirati kam yu jadu min masirati kam ana samun sa daga nisan tafiya hawa kanshin kan aljanna to wanne ne ya fi ƙanshinsu na turarensu ko ko ƙanshin miyansu. Ayyuhu ma'asar, ƙanshin miya ko. Ba miya abin da za a ce, Miya idan ta kai miya ta kan ji ƙanshi, kai har ta tuwo in yi dahu malam. Ita ki gayan shi ta koshi. Hmm? Mun ƙaba lura. a yanzu ai ba tuwo ake ba ustazu kunu ne kunu ne yanzu ake sai ai kulo bai kauri sai a fashi a laida in ya bushe sai a ba alaji ba da dari da za tuwo ga sahura amma fa ba a dafa shi in an dafa shi nan narke ake zama ruwa ba ne a gitte da abin amma gitte da ba bare murewa kawai muna magana ne muna magana saurara ne ne muke magana kan shi sai eh, ita ma tana kan shi eh ita ma tana a kai dai tana da kan shi amma ba ta fi komai ba tana dai da kan shi yanzu an haɗa da miya a ce ta dafu ta dafu an zuba daddawa an sa yaji an sa menene an zufe ta ciki an sa ta cikin kutunya an girka tun daga sha biyu wajen karfe biyar

kanshin turare da kanshin amma kanshin abincin ayyafi furan ne tuwon ne gitterin ne ne na gaba abincin daga me shi kuma a garin kwashe Aa nan ma akwai gwarin da suna ban da gero ba gero a yi wannan mai burabasko shi ne giteri <laughs> gaskiya ne mu muka sa sunan giteri namu ne mu muka sa sunan a bai shafe ka ba mu ma bai ishe mu ba ka gani ka gani tsakanin mu da bari bari akwai wani abu da kamata wani yi ba mu ba bai gama ya san mu ba an mu ba makwasa su a'a ah, mu ma muna yin tare muke yi in dai ka so kake ka jin ne to tun da ka kama kan abin da ka kama kowa da sa sunan ba sunan mu ma muna yin ne ina ga ka mu kai muna yi suna yi so sai masa niyyar taushe mu kuma mu samu nono ku kwara masa in an sa madara ta ba a sa mai mai sauke a yara maki ba ba shi ba ce shi haram na ita wannan amma ma'anawiya gita buje yi wannan fate-fate gita buje akwai gita buje a daina faɗa musu kafin je su nema su je su yi سورة فصل في ريه أهل الجنة تنشن أن الجنة من مسيرتكم يوجد من مسيرتكم والريح يوجد من مسيرة أربعين وكذا روي سبعين أيضا صحها Hafaran. Ma fi rija lihima dana min mata ma'in. Min mata anin. Al-kun lidu imka. Walakad ata kakadiruhu mi'atum jikham. Min fi إن صحها ذا إن صحها ذا فهو أيضا والذي قبله هداية الإمكان إما بحق بالمدركين لريحها فنوبا هما فيان أو باختلاف قرارها وألوها نعم وذلك واقف الكبرياء أو باختلاف السير أيضا فهو أن يقوم بقدر الإنسان ما بين ألفاظ الرسول تناقض شيء بيتي نواه tara tara tattararsu warihu ƙanshin aljanna yujadu min masirati arba'in ana samu sa nisan inda ƙanshin yake tafiye shekara arba'in ƙanshin kaga ai zuwa Legas bai kai na bai bai kai aiki ko kwana arba'in ya yi ta shekara arba'in ana tafiya da a takaice nisan ya fi daga wani sauraro ke da za a kai shi kafin a karsa inda aljanna take zaji kan shi ƙanshin fururuwa ƙanshin abinci ƙanshin turare ƙanshin ƙanshi za a same shi tsakanin mutum da aljanna tafiyan shekara arba'in kai wurin nan zai yi tsada gaskiya sai da muke bayar da rayuwarsa gaba daya kuma Allah ya sa kawo mutum gaba kawai wani abu ya taso riki riki riki karu ka za ka kare addinin musulunci inda rabar kullum mutum ya samu shahada to shi da kai mutum ke sare lalle a jinta amma sauran sare an ce lafa kana to na azafa ce to Allah tun da ka faɗi gaskiya ba za mu mutu maka ba hmm. aiwa eh, wannan don ko da da ya da da da kawai ka huta kanka tun da in wani kirkira ya kafa ba amfani a kirkirar da wani abu a ce son a cimma yana da wani fa'ida to sai a biya yi wannan kirkirar ta yi ya da zango amma ai abu ma ba ma guda ɗaya ne ba baro a karanta duka amma dai tambayan tana nan tana rike da ita ana bin wa in tasha mi'ata babar wiya in ka ga dama matafiyan shekara ɗaya yi riwaya guda kaga inda zango inda menene ka nan ko ma zango ko menene an cire shi kenan inda za a ce a kawila ce to in an kirga da ya da zango a shekarar shekara ta ne idan ba kirga da ya da zango ba sai zama shekara arba'in da zai ba da fasara amma zuba ba a fasara ba dai a wani ƙaulin shekara arba'in a wani ƙaulin shekara ɗari baka zaro saba'i na aikin safaha za kulluhu wa ta bihi asara ruwaya na uku kenan kada ruwiyar ai an ruwaito ma saba'ina ana samun ƙanshin aljanna kafin a je aljanna da take shekara saba'in wannan ma hadisin ya inganta Allahu wa ata bihi asaran daga magana uku kenan ما في رجالهما لنا من مطعم والجمع بين الكل ذو إمكان Ma ما في رجاله لنا ma min mata'anin kenan babu wani wurin suka a malaman da suka rubuta hadisi ko ka ce a malam wanda da ya rubuta hadisi ya ka yi bacci ko la Allah bai ji sosai ba ya sa ice kaza to cike ba mai bacci ko bacci ba mai yi ballantana kaga ai bacci karamin zunubi ne ana iya faɗin sama mutum ba zai zabu da yawa ba a kan kasa mutum makaryaci go wanda ake mai bacci ne ba za a karshe maganarsa ba don ba dai karshe ba daidai ce ba saboda yana bacci a makaranta ba za ka yi riwayarsa ba a kaga suka ne a maina da ɗan sauƙi فانا من متان دم حزم اقل والجمع بين الكل ذو امكان هذا كان يصدم ايواني ذا يا هداس دم 40 دم 30 دم 70 ولقد عتى تقديره مئة بخمسين دربها من غير ما kosa wala kada ata ainihin takadiruhu kaddara shi ya zo bi mi'ati ɗari sau biyar kam sau biyar mi'atin ainihin hamsin darbuha darbuha mi'atin hamsin min in san haha da fahuwa aidan wallazi min kablihi fi gayatin kimkan in san haha ba in wannan magana ta inganta fahuwa aidan wallazi min kablihi na kafinsa wanda bai kai wannan ba fi gayatin imkan Eh, dar bubu gua Eh, shi ne darbuha nan ce ɗari sau biyar imma bin hasabil mudariki na ko dai ya zama irin mutane ne wani akwai wanda ita wani shan ƙanshi abin nan zai zama yana jin ƙarshen tafiyan shekara kaza to wani sai ya kai shekara wani in mai arba'in wanda bai kai shi ba wajen kai ji wanda zai iya zama kai wanda bai kai shi ba zai iya zama ɗari biyar to kaga sai in aka fassara da wannan sai ya ce to riwayoyin duk ingantattu ne kaga an haɗa su kenan in an duba irin wani to tafiya kaza ne in an duba irin wani tafiya kaza ne ta ta kare yawa انسحقوا ذات هذا وهو أيضا والذي من قوله في غاية الإمكان هذا نكاثر سا ما كتيرنا يا أيو أنا كاثر ما من باب يوصل يا أربعين هم أوه إما بحسب المدركين بريحها قربا وبعدا ما هما كما كودي أكدر جهاز بالمدو يكينا درجة ما سكامة كنشي ما سجستم بريئيها قربا وجم كفنشي وبودا كونشي سا ما هما سيئان أو باختلا في قرارها وقلوها أيضا وذلك واحد بؤيا أو أو باختلاف قرارها ko kuma da saƙawan da aljanna ta ke ƙawar uh, ba tafiyan kafa shekara kaza tafiyan doki shekara kaza tafiya daidai irin tafiyan mala'iku shekara kaza tafiyan su wane ne shi to da wannan dole riwaye za su zama daban-daban aidan fa huwa anwa'u bi qadari itaqatil insani daidai da iyawa ta kadar din ما بين ألفاظ الرسول تناقض بل ذاك في الأفهام وال ما بين ألفاظ الرسول تناقض ما تناقض باب تقرد ورورة أتكان لفظة النبي بل ذاك في الأفهام وانا وجن فهمتني والأذهان دليل قلوة فأنت يا أنس